ألم تر كيف فعل ربك بعاد يا كي wannan manzo baka ga yadda ubangijin ka ya aikata wa adawa ba mutanen annabi hud yayin da suka karya ta manzansa